arasu an wuce sai na tafi falan man qada yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gama sai bukatar sa ittiba'a ittaba'ahu bi inna yace bi inna sai ya dauki zuwa wasu ya sarki da gobe wannan nafsi ne qati cewa in babu ruwa ya halatta mutum ya yi sarki da gobe dutse ne ko tsumma ce ko takarda abin da ake so a tsarkake wurin ya zama na ya tsarkaka shine kuma ake so a kan tsara sa a cika sa da wuce ko so uku ko so biyar ko so bakwai ko so tara wargwadon yadda mahallin zai tsarkaka shari'a Allah ya yace maka abin da ake so shine kai abin da Allah yake kai abin da duk shari'a ta ce maka kai in kai shi ne tsira in kai ce za ka gwada wadita ko sanin gari ko kiyawa za ka wahala dan za ka ga cewa menene yasa kaza kaza kaza kaza wa aka ce wa manzon aka ce ma wani sahabi wankan janaba ko za ka yi wanka ai yayin ka da ruwa ko ko kaza kai sai ta a shi wannan ba zai ce sai aka ce kana ya ji man huwa khairun minka wa awqar minka kara cewa ya aiki hinna da kuma hinna da kaza kaza sai aka ce kana fi man huwa khairu minka wa aktsaru minka shahran ai ya kasance yana wadatarwa wanda ya fi kauran Allah kuma ya fi kai wa kuma ma'ana manzon Allah ke sallallahu alaihi sallam babu la babu la tsaji la tsaji da rauki babu da ke bayani cewa ba za a yi sarki da kashin dabba ba kamar kashin rakumi ko saniya ko mai bushewarsa don manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana su su yi sarki da waɗannan yake za a yi sarki da ruwa za a yi sarki da hobi amma kada a yi sarki da kashi wannan nama da za ka ci kashin da za ka yi manzo Allah ce shi ne abincin aljanai kashin dabbobin mutane kuma shi ne abincin dabbobin aljanai don wannan rayuwa da kake ciki ba kai kadai bane aljanai ne Allah ya kaddara cewa ba ka ganin su mai rawa su suna ganin sai ba ka ganin su ba akwai muminai akwai kafirai kamar yadda mu ma mutum mutane dan adam akwai musulmai akwai kafirai haka su ma aljanai akwai muminai akwai kafirai duk wani lalaci da wata da wata karna da wata kafiran ke yi da ba sa yi dan in wani mu'minin cikin aljanna ya ga wani kafiri cikin aljanna zai cuci ka kai mu'mini musulmi sai ya maka fada kai baka sani ba ko kuma kafiran su ne sai kanai ba su da matattara sai wurin najasa sai wurin fatani sai wurin menene kisa duk wani abin da za a yi hade hade a yi tsafi ne ko menene sai an hada da najasa sai an hada da kafirci ko duk yadda za ka yi aljani kafiri ba zai maka wata girma ba sai ka kasa ko ka kawai kawai kai baka sani ba amma in ka sani ka san tabbas ba yadda sai maka wata hidima da kake so ku yi yarjejeniya tsakanin ka da shi maka sai ka kauce ma addinin ka ko kafirku ko ya ce kai sallah da najasa ko kai sallah ba ka da gabas ko hada jini ko rubuta alqur'ani da jini ko wulakantar alqur'ani to duk wani abu sai kai wannan ya tabbata ka ta ka ce in kana so yanzu zai ce kai kai ka amar kai dawo in kana so zai sa kudi ya saka ma a jihu ka ce kana da kakare shi wallahi za a biya aljanai da suke wannan barna kuma yarjejeniya ne kawai ka san in ba shiga ciki kai ba ba za ka iya kasan sirrin abin da ke ciki ba kamar wanda ya fara karatu bai san nahu ba ka ce ja'a sirrin mari fadliyun al-fati da mahallu iradi muhammad fa'id marfu'un bi wa alamat rafi da masu zahira fi akhirih za sai yana ya ga ja'a kalma ne guda uku sai kai ka rubuta kalmomi da yawa ina ka samu dan bai san sirrin iradi ba ba zai iya sani yaya aka yi ba amma kai da ka koyi iradi أنا وقال قال ثقة قال أي فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإيراد محمد فاعل وهو المرفوع على مترك كذا كذا كذا دل كافويا تحق وجهه ولي وإلا أبو هو يا سيا يا أكي كل يا سيدين يا سكامن دم أدم دأل جني جني مصر تكلمة هو أنا أبين ذلك إن الخير إن ما يدمو الخير هو شرني aka ce Usmanu da ake waɗannan hade-hade suna da amfani da manzon Allah da sahabbansa da su zage dan su sun je sun yaki farai ba sai a kawo waɗannan arikai amma duk ba su da amfani yasa aka ce ka tashi ka tsaya in karatu ne kai yi da rika je ka rika kan fadin duniyar nan duk ma karatu ne ke ba ba za ka ci jarrabawa ba za ka iya yi karatu ba karatu kuma zuwa kake yi ka karanta wurin malamin da ka amince da shi wanda ya san ilimi ya karantar da kai ka dawo gida ka maimaita abin da aka gwada maka kai gumi ka hana kanka bacci sa'annan gobe ka sake komawa yau da gobe da jibi ga ta ana nan sai Allah ya zuya maka gobe bil munasaba wata rana na taba yin magana nake a gurin babban malami eh, ibnu abi zamanin cikin manyan malaman malikiya shekaru 60 tukun ya je neman ilimi amma bai gama neman ilimi sai da zama babban malami har ya zama imamun min a'immatul ilmi har yana da kitabus sunna libn abi zamanin hmm. sai wani ya to malami shi ma ya zama girma shekaru na ya kai cikin ina sai karatu ya zan samu dama sun ce alala ta na da ilimi mai tabi su take fakum bi ka amma juri ma bi bayani zakabun wa hirsun wa qibarun wa bulghatun wa tashadu sami wa kullu ألا لا تنالوا العلم إلا لا تنالوا العلم أخي لا تنالوا العلم إلا بشدته فأمليك عن مجموعها ببيانه wai ilimi ba za ka samu ba sai dai abu da sun haɗu da kafu kana fahimta duk inda kai da son ilimi ba ka fahimta sai dai a tsaya hanya zaka'u farko ke ne zama da kana fahimta ba lallai sai ka je ka kan ko da shekara sai za ka karanta kullum abin da ilimi ke so da daddace shi ka baki lokacin ka duka kullum ko ke shekara ɗaya za ka karanta kwana ke shekara nawa ke na karanta za ka rubo ka rubu ke sa ka ta fahimta wa hirsu duk inda ka sai da fahimta ko ka ji imamu shafi fahimta in ba ka ko kuran ka baya son karatu ba ka fahimta ko mai biyu nan zaka'un wa hirsu sa'anai ke wa sifaru da hakuri ba hakuri kadai ba asabu shine hakuri al-istibaru kimriya جوريا أكن نيمان إلمي لأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى تدل أن كلمة تزو معنى تكينا وتكلمة تزو لأن المعنى أكي تكاري وأن كلمة تسوى مكاري سنة لكاري المعنى إكما إذ أن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى اصبر كي حقوري اصبر أي كما لحقوري ليه كما لحقوري جوريا كينا فيه ذكاء وحرص واصبار sai ka yi hakuri cikin sanyi za ka makaranta cikin zafi za ka makaranta kana da bukata ka bari za ka kai karatu kana jin daɗin barci ka bari ka ɗauki littafi kana karantawa wa mulghatun da kuma guzuri dan wani karatun ba zai yi ba sai ka bar gari in za ka bar gari kuma babu kuɗi ba babu kuɗi ba zai taɓa yiwuwa ba shi ne wani cikin manyan malaman malikiya ya ji zafi ba da shi da Abdullahi dan Abdullahi dan yana cikin manyan manyan malaman malikiya to amma shi ana karatu ne ana gama da kasuwanci ko ko ya gaji dukiya daga gidan sai ɗauki dukiyarsa duk baki ɗaya ya yi gudun ya tashi ya tashi ya tashi kiriya har kasar Madina wurin Imam Malik dan a lokacin in ba wurin Imam Malik sai kai karatu ba kamar ba kai karatu ba duk wanda kaje kai karatu wani shi imam malik na nan sai ana shi kaman kana da saura sai ta ce maka yace na je na zauna cikin madina shekara goma sha takwas ina karatu wurin malik ban ci da taro dan ya zama wuce ba na ya ce da ya je da mutina ya ce da kudi yayi karatu imam malik har ya dawo kasan masar wannan yana zaune cikin kasan turai ko kai rawana. sai dai yanzu kusa yanzu cikin masarurin ibn al-qasim menene ilimin kaza kaza za ana tattaunawa shine sai ba daɗi yace kuntu ataraddadu ila al wa jawabat malik tasul ilayhi la allahu al-faqra laulahu la tasaltu bi mali wa tasaltu ala al-qasim yace na kasance ina zuwa wurin al-qasim ina muna tattauna ilimi a lokacin imam malik na gano min maganganu matsaloli ma'ana a lokacin suna raye imam malik na raye na kafa zuwa sir Allah wa talauci ba dan talauci ba ina ne ne sai da al-qasim da imam malik na madina ga imamu malik na madina shi ne ke wakil sassa dan lokacin imamu malik ka iya ka cewa almajiri ne na imamu malik wallahi sai ka isa ka zamo almajirin imam malik sai ka isa ba kowa ya isa zamo almajirin ba dan imam shafi duk da darajar sa ilimin sa sai da aka yi fadan shi aka samu ta aka ce ga wannan yaro shi daga makka wa'anda suka san imam malik a madina suka san imam shafi yaro ne ne kai da hankali ya imam malik ya yi wata shekara 30 imam shafi kwana uku da ya haka shi wasa za a ce madina karatu to imam malik ba ba wasa bane ba shi ne ranka haka ba zai tafi ba bai san ba wani ba wasa ne ba wasa ne ba zuwa wasa ne wani imam malik to wai da suka imam malik suka rubuta suka ta suka bayar ka je ka ba imam malik ne suka ce ce ga wannan yaro muhammad bin idris yana zuwa kai ya sai zama almaji in ba ka wani zuwa sai kuma ka kuma ka ba shi kuma da yake ce ba ya zan zaka yi dan karanta ma mawasa kaji imam malik sai mamaki ya za a ce wani ya tafi wata hari ne zai karanta sai karanta yadda zai karanta ba sai kuma wata imam malik kamar shi ne imam malik imam malik ya ce littafi da na shekara talatin ko arba'in ina wannan bayan ka zo cikin kwana uku ko kwana hudu ko mako ɗaya ka haddace ba za ku fahimci abin da ke cikin mawasa ba ba ku fahimci abin da ke cikin mawasa ba kun yi gaggawa dan lokacin da ya motsa sai da aka zo an gaya miki imamu malik to ga shi ba su bayana nan kowa ya yi motsa wannan ya yi motsa ba kai kare bane ke tsaya to ya ce kuma lokacin ita ba mu ko ga aiki ta ko ga abin da Allah zai wanda ya yi aiki saboda Allah shi motsa su za su saurara sauran motsa su za su ba da labari kuma haka ya kafa ya ce wa bulgata sa'an nan kuwa uba wa irshadu ta wa irshadu ustazi ma'ana wanda za yi karatu wurin cikin nan ya zamo ya san me shi da kansa yana da albarka yana da ilimin kuma Allah ya sa masa albarka amma in ba haka ba sai a wahala kuna su duba dukkan jami'o'i ce wa irshadu sabu a samu sassan malami wanda ya san me yake yi ya ƙarfi karatu kuma dan Allah yake yi ko me ko karanta ko na kanka ne sai ga Allah ya sa albarka kana ku kawai da gani da karu 40 ko talatin da sauki a kauyen ko ungo ku limanin ko duk sai ka take karanta ne kila gari ba. amma duk hukuncin da ya zantar ba ne ne wa komai ana girmama shi duk ilimin sa bai wuce da haddani bakara wata ma bai sauki ba mara da amma saboda kamewa da girmama ilimi in ya ce aure ya mutu aure ya in ya daura aure aure ya daura in ya gudu ba ta ba ya ta duk abin da ya fada sai kaga Allah ya ba farjini a cikin rabbul karba mu mun ga haka ko kuma mun gani Eh, a unguwan ku ko kauyen ko garin ku malamin da yake shi ke tafiyar da komai ilimin da kuke mutu na hallari ba har a gama rayuwar yanzu ne mutane ko za yanzu ba mutane za su karanta komai tun daga firamare har sakandare har a har diploma har yanci har digiri har kai kai da ma islamic studies daga masan da hayaniya ba abin da aka faɗa maka cikin kwallon ka wallahi kuma ba sai an kafa dalili akan wannan ba abin da yake faruwa kowa yana kallo banda hayaniya ba abin da aka saka maka a cikin kwakwalwa ko kuma kuna so ku gwada duk jami'a duniya nan ba da Allah ta ta iya musulunci kai ka bi malaman da suka iya musulunci kai musu ladabi kai musu biyayya sa'annan ki wa'in kalu babu wa qulu zamani nan a samu kuma lokaci waɗannan guda da ɗin suka aka same su nan mutum yana da tsoron Allah sai ga Allah ya albarka. albarkaci ilimin ka zaɓi malami wanda yake mai tsoron Allah ne abin da zai faɗi maka sai Allah ya sa maka albarka da kai da kuka nan kuma kullum ka ɗauki komai kankantar abin da za ka ɗauka ko da ke ko da ka je farko abin a wani ma ya zuwa da mukallar da su yi imani duk rashin fahimtar ka kabi na kana mai mai kyau na za ka haɗa dan malamai ce duk abin da ka dauka in kana son ka gwada hankalin ka gani kana iya fahimta ko ba ka iya fahimta ka dauki duk duk abin da ka dauka ka karanta shi to goma sha shida bai zauna kwakwalwarka ba ta zama cikin na da a cikin fahimta a sai akwai hanya ta musamman da ake nema a fahimtar da irin waɗannan amma ba ka kana cikin lafiyarka babu wani babu wani abin nan duk abin da ka dauka ba wai in yana da yawa ba wai tara ɗaya ko biyu kan maimaita to goma sha shida in kana nan lafiya kalau zai zauna in ka ga bai zauna ba to kana cikin mu'awwati waɗanda suke bukatar wata hanya ta musamman yadda za a fahimta da su su ne ake cewa da ko na kafafu ba sai mutum ya kanye ko ya ne ba a'a a fahimta ma mutum zai zo sai ka ga yana nan lafiya su garau ga musu komai amma Allah da azauta masa kaifin fahimta kamar imamu shafi'i hmm. dan mutum shi imam shafi in zai karanta shafi sai ya rubuta dai shafi dan duk abin da idan sai bada akai sai hadisi saboda kada su ke majuna in zai karanta wannan shafi sai karanta sai rubuta wannan ya zo nan sai rubuta wannan dan yana karantawa yana hadacewa sai wata rana zai karanta ko dai ko biyu ko bai hadace ba sai ya tashi ya samu hanya ya je gidan malam wani babban malami ana ce shi wakilu malamin sai ce Allah ya gafarta mana ko akramaka Allah ai wani abu al'amari ya faru tun da nake san faruwa ba menene yake yau na karanta matsala to kai to biyu sai da kai to kun hada ni kuwa al'amari a al halin kasancewa duk sa'an da na dauki abu ina karantawa ina gamawa na haddace sai ce to akwai wani da yake da kai wa Allah Allah ya na daftar da kai sai za ka yi kamar cikin karbai imamu imamu ya ce ne shi kai yan abin da suke faɗa da masu ba da hikaya suka ce ya shi kai shiga sai kuma malam waki'u babu wani abin da ya faru sallar dare ne yana nan sallar dare ne tana nan karatu alƙura komai yana nan da imam malik shafi da lokacin da zama imam shafi yana nan muhammad bin idris kenan ko a da yake komai za ka yi sai ka samu wanda yake malami wanda zai ne ka ya gwada maka ne ne ne hanyar gidan ba ka sai ka je ka karbi addinin musulunci ko kure sai ka wahala ka wahala mutane sai bai kuma ce na ji na ji sai na ba rami ya ce a ka je ka sake bincika kan ke ba mu shafi ne na bincike killa killa kalla dalla kwari kwari kiri wuri yana ta bincike ɗaya ɗaya ya ce ko abin da ya faru a da na cikin zan mutu sai ga wata mace binta ya abin sai na ga dance ta haka sara shi abin da ya gano kenan to bari koma wurin malam kuma an je ne biya ni ta ko sai koma wurin wakilu yace nan ne na je na yi daya daya daya daya na ta kenan abin da na san zai ya faru shi ne na fito son wuce sai ga wata mace ta zo ita kuma sai lullubin ta ya abin da sai na ga abin sai ki to abin da ya sa Allah ya tattaba to shi ne shi kauce ila wa shi idu a kai ba a kada ne ila tarkil ma'as ta inna al-ilma nurun min ilahi wa nurun nuru Allah la yudali 嗯，好了。 da ka fito gidan ku zuwa makaranta mace nawa ka kashe ba ma ta a'a sai da ka kalla da ake la tusbihin nazaratan nazara ya ali لا تصبح النظرة النظرة فإن لك الأولى وعليك الثانية هذا في هذا ما قال الله يا علي بدك in kana wucewa ta jirgi ka ba da manufi ba amma an ka sake yi da gangan wannan ya zama da shi malamai suka ce duk wanda ya kare mazanansa da kandakan nan banza Allah zai zai gadar masa wani jin daɗi na imani ya da dukkan da kasa kuma duk waɗanda suka gwada wannan sun tabbatar da cewa ba waɗannan abubuwa zahirai su kaɗai ne ke da daɗi ba a'a in ka su cikin jin Allah Allah na gadar ma jin zaki imani da yake ya fi maka komai yasa Abdullah ibn Mubarak yace nahnu fi mut'ati law ya'lamuha الملوك وابناء الملوك لجادلونا وفي روايه لقاتلونا على ذلك. yana cikin suhaj Abdullahi dan Mubarak suna cikin suhaj kamar su Sufyan Sauri Shayban su Junayd Ra'is al su suna cikin manya-manyan masu zuhu wanda yake ta sauran bai kauce kan hanya ba dan Junayd yace mazhabuna مقيد بالكتاب والسنة ومن لم يحفظ القرآن والحديث فلا يدخل في مذهبنا حتى جنيد رئيس القوم Abdullahi ta Mubarak ya ce wallahi muna cikin jin daɗi wani lokaci mukan ji daɗi a cikin zuciyar na imani da a ce masu mulki sun san waɗannan wannan jin daɗi fiye da nasu da sun yake mu sun kwace wannan to amma Allah ya haramta musu wannan dami جنبك في حية غاصة مولى جدا تسأل لك تكفيك الحرام تكفيك الحرام ومكروه ومكرمه حرام ومشربه حرام وبطيه في حرام أتأت كما تأتي ألا أكون شبابا يوجد دائم إيمان من ذلك باب لا يستنجي بروجه باب لكي مثلا كي وكذا أي هو جاء قال كاشف الدبولي قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا زهير عن ابي هشام قال ليس ابو عبيده ذكره ولكن عبد الرحمن بن الاسود عن ابيه انه سمع عبد الله يقول أتي النبي صلى الله عليه وسلم أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائب فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار فوجدت حجرين والتمست الثالثة فلم أجده فأخذت روفة فأتيته بها فأخذ الحجرين وألقى الروفة وقال هذا رزق وقال إبراهيم بن يوسف أنا أبيه أنا أبي إسحاق حدثني عبد الرحمن an karbo daga Abdullahi da Mas'ud yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je wurin biyan bukatar biyan bukatar sa fa amara ni an hasiya bi talata ajar sai ce min sai to min zuwa wasu guda uku guda uku fawajattu hajarayni abdullahi dan mas'ud yake da naje na bincika sai na samu duwar wasu guda biyu kadai to sai da bara yake to da me san na uku sai ga kafin rakumi ne ko menene sai dauka ya hada sai kawo guda wal tamassu salisa falam ajid ya nemi na uku bai samu ba fa akhadtu rabbatan fa ataytuhu sai yazo da wa'annan guda uku zuwa wasu guda biyu da wancan da cin dabbobi guda daya fa akhadha al-hajarayn wa alqa sai manzo Allah ya dauki zuwa wasu guda biyu wancan da cin dabbobin wa qala yace hada rishi yace wannan kazanta wannan kazanta ne ko kuwa a rishi wannan abincin dabbo abincin dabbobin aljanai ko abincin aljanai wa qala ibrahim bin yusuf ana bi ana bi sa da tafani abdurrahman wannan hadisi yana tabbatar da cewa a ce in mutum ya nemi hoje guda uku ko biyar ko bai samu ba guda biyu sun wadatar dalili cewa manzon Allah ya ɗauki guda biyu yayi da su mutum باب الوضوء مرة مرة babin da ke bayanin cewa ya halatta mutum قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال توضا النبي صلى الله عليه وسلم مره مره an karbo daga Abdullahi dan Abbas sai ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi alwala su dai dai dukkan gabobi aka wanke su daya kuma alwala ta fita min da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi ya wadatar kowa ma ya yi haka ko dai dai ya wadatar sai dai ana bukatar ko ina ya samu kowace gaba ta ba ta aiki babu rubi marratai marratai babin da ke bayanin alwala to biyu قال حدثنا الحسين بن عيسى قال حدثنا يونس عن محمد قال حدثنا بريد بن سليمان عن عبد الله بن ابي بكر بن عمرو بن حزم عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم توضا مرتين مرتين ان كرمو عبد الله بن زيد يجي لن manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi alwala to biyu biyu ma'ana gabobin da ake wanke su to uku uku ya wanke su to biyu biyu باب الوضوء ثلاثا ثلاثا kun kai babu bukari ya faro kenan ko da rakki kenan daga daya zuwa biyu zuwa da ya faro ne daga biyu zuwa uku uku zuwa biyu zuwa zuwa uku ne قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال حدثني ابراهيم بن صالح عن ابن شهاب ان عطاء يزيد اخبره ان عمران مولى عثمان اخبره أنه رأى عثمان بن عفان دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثلاث مرار فغسلهما ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاث مرار ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه ثلاث مرار الى الكعبين ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضا نحو وضوئه هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه وعن ابراهيم قال قال سالم بن كيسان ابن كيسان قال ابن شهاب ولكن عروة يحدث عن عمران فلما توضأ عثمان قال ألا أحدثكم حديثا لولا آية ما حدثتكموه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يتوضأ رجل يحسن وضوءه ويصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة حتى يصليها قال عروة الآية إن قال هو الآية إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات رواية تستوجب الولاء وأن حديث عمران برر الله عثمان shine hadisin da yake mafi cika a cikin bayanin alwala billa billa umran maula usman yace na ga sayyidina usman da aki wa ruhi yace a kawo ruwan alwala da aka kawo ruwa على afraga ala kafai salata ai أي fa ai asfa sai karkata ruwan ya zuba a hannun wannan ثم أدخل يمينه في da ya karkata ruwan ya wanke hannayensa guda biyu sai yanzu sun tsabtaka kenan sai ya saka hannunsa hannun dama a cikin ruwan ya ɗebo ruwa famas maza wa tansara ai sai ya kuskure baki to uku ya tofar haka ya tsike ruwa to uku ya tofar a wurin kuskure baki da tsike ruwa za ka yi sasawa kuskure da ruwa ka tsike ka ta zubar haka to uku kuma kana so kai da baki kadai ka zama sa'an nan kai kai ka tsike ruwa to uku in ban da kai alwalar ka tayi ثم غسل وجهه ثلاثا sa'annan ثم للترتيب والتراحي sai ce sa'an nan sai ya wanke fuskar da uku waya da gidan ne fa kai ya wanke hannayen da kuma zuwa wannan kuzurin dan salata mirare ko uku ma masaha bi ra'si sa'an nan sai ya shafi kansa ai masaha ya yadahu multatikan bi ra'sihi fa aqbala bihima wa adbara ma'ana aqbala wa adbara ya fara daga nan haka sai da ya kai an kai shi ayyukan yiyarsa sa'an ne sake dawowa da hannunsa to a cikin shafa fa masaha bi ra'sihi shi ne malamai suka yi sabaya suka yi suka ba yi ba sai fahimtar suka sha bambam ranka ce duk in abin da ka shafa ko wani bangare ka shafa ko juz'i ai bi ra'sihi bi ba'di ra'sihi inda ba kibahu littabi'i suka ce sai da kan wani bangare a cikin kansa ranka ce a'a masaha yadahu a bi ra'sihi multajikan bi ra'sihi ai ya shafi kansa hannaye da guda biyu din daga kan goshin zanan nan har zuwa keya sa'an nan ya dawo haka manzon Allah yayi haka ne sunna amma wasu ma da suka ce in ka shafi ko da rabi ne alwala ka tare ثم غسل رجليه ثلاثا ثلاث مرار الى الكعبين فان يولي كفى انثى عن كفى دامه اكو كفى حوته اكو سوى الى الساو ثم قال sa'annan bayan ya yi musu alwala cikakkiyar alwala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم yanzu zai nuna muku cewa wannan alwallan da na yi haka na na kalko alwala daga manzan Allah sallallahu alaihi sallam dadi kan haka ma ga abin da manzon Allah ya faɗa bayan yayi alwala sai ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man tawassa nahwa wudu'i hadha wanda yayi alwala irin wannan alwala ai kwatan kwacin wannan alwala annahu yahtalif anil nisb dan manzan Allah yake irin wannan alwala dan ba za ka iya yin alwala irin ta ma'aiki ba za ka yi ko yadda ya tsaf amma za ku sha bambam wuri ikhlasi da niyya ta ce ba kada ya tilasta maka sai ce na hawa kwatan kwatan wannan alwala ba nan dai ne sai ya zama ɗari bisa ɗari irin na ma'aiki ba wanda ya yi irin kwatan kwatan irin wannan alwala ko kwatan kwatan wannan alwala ثم صلى ركعتين فعل يصلى ركعه في غدا biyu. la yuhaddithu fima nafsuhu to inda ake buga baya wannan sharadi sharadi ne mai karfi yana da wahala yana da nauyi yake ya sallaci raka'a biyu la yuhaddisu fihi ma nafsahu bi umuri dunya shaytan bai zo ya dauke ka ga ka kasuwa ga ka menene ga ka menene ba kai sallah raka'a biyu har ta gama tsakanin ka da Allah ga huzuri babu wani baka baka babu rawa kafa baka wai waya ba kauce ba zuciya ka tana kallon Allah sun zaki ma ayyar tana kallon Allah madaukakin sarki tana ganin ga Allah yana kallon ta ko da ita ba ta ganin yace in kai sallaci raka duk akan haka duk dai fuskar da kananan dai fuskar da Allah zai gafarta maka kananan dai fuskar su ne ake cewa in kai kaza Allah zai gafarta amma manyan manyan dai fuskar ba a gafarta ba sai da su ba hakkokin yan adam kuma ba a gafarta su sai ka mai dan musu koko sun yafe ba dama man an ce akwai sunnatul wudu duk sa'an da mutum yayi alwala an sunnanta masa ya yarda a biyu ana ce da su sunnatul wudu dalili wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya waye gari sai ce ya bilalu jiya an kidan da ni aljanna ko kan na shiga cikin aljanna sai na ji mutum takalmin sa gaba ya bilalu jiya Allah ya kidan da ni aljanna da haka kidan da ni aljanna kan na shiga sai na ji motsin takalmin da gabana a ciki me kake tsammanin cewa kai har Allah ya ka darajar ka haka sai bila da yin ta yi din ta ba ta ciki ne ba zai tsara da zakai kyauta ba ka ba ka ba da sai ce da nake tsammani shine duk sa'an da na yi alwala cikin sanyi ne cikin zafi da rana ne da daddare kowane lokaci duk sa'an da na yi alwala sai na sallaci raka sai manzo Allah ya ce ka za ya ce a cikin aljanna ne kuma yana tafiya sai aka gwada min wani gida da shi ke da kaza da kaza da kaza da hu da menene wannan gidan kuma nawa ne aka fi gidan sai na umar ya sai na umar zan leka gidan zan shiga in gani ne ke ciki sai na cila kana da kiki ba ka san alama ta ka sai na kawo sai sai na umar ya ce awa alaika azabu ya rasulullah dan Allah ya maka Allah ya ko mutum na kiki sai ya ce dan ne awa alaika azabu ya rasulullah shi ne ake kima sunnatul wudu sa'an nan ya ko da lokacin an hana yin lafiya dan sabani da ya faru tsakanin Imam Shafi da Imam Malik ne lokutan da aka hana yin sallah shine bayan sallah asuba har sai rana ta fito da lokacin da rana ta zargin rana ta kai tsakiya a gadda azhar an haka kuma kamar wani haka bayan sallar da sai magaruba ta sa abin nan to sai Imam Malik ya ce mutlakan ne babu wani abin da babu wata lafiya da za a yi a wannan to Imam Shafi ya ce a'a Allah ya gafarta mana ai abin da ake nufi shine kare su haka kana zaune ka ce ba ka kare lafiya amma wanda ya shigo duk sallah da take da sabar za a fitar da cikin wannan aukatin jiya dan ne ne kana to Allah ya baka kamala lokacin da aka hana yin lafiya kuma ka dawo kawo gawa ya za a yi ai ba ka lafiya a to a ce lokutan da aka hana salloli din nan sallah wacce ba ta da sabar ita aka hana dalili kuma dalilin da kuka yi dogara a kai na cewa babu sallah da kalahu ba'du dalilin ku shine an samu rauni ya shiga dan an samu wasu halin daga da suka ba da izini a yi wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sallah asuba da mutane dama yana sallah sai biyu ya biyo sai ya hanji wani sai yana sallah kuma sai ke sallah asuba kuma yake yin raka'a hudu as-salatu as-salatu fajr arba'a raka'at zai ce ah, ya rasulullahi lam akun sallai da shi kabla yanzu Allah ya sallah asuba da jama'a ya wayoyo sai ga wani yana sallah yace yaya kuma lafiya sallah asuba fa ta zama raka'a hudu ne yanzu yace a ah, a ya manzo Allah ba raka'a hudu Raka raka'a sai fajr ne suka wuce ne ba ba ne da aka zama sallah ne na tashi na kawo sai manzo Allah ya bai aka sai malamai suka ce in ka zo an ta da sallah sai ka sai imam in aka gama sai ka kawo raka kai rage ya halatta shar'an ba wani sai hal eh kuma masallacin ko za a yi maka fada sai ka bari lokacin da rana ya zo sun yadda kai nafila sai kai nafila amma duk sawa'an waɗanda suka ce yi ko kada yi. ba wanda ya baka izini cewa ka zo ana ta da ikama munasaba duk da za mu yi sallah ba da ku zo yana so ya sallah mun raka ta da gaggawa ana ta da ikama yana yin sallah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake idza uqimati salati fala salata illa al-maktuba in aka sai da sallah babu wata sallah sai wannan farilla abinda manzon Allah ya faɗa kenan idza uqimati salatu in aka ta da sallah fala salata babu wata sallah illa al-maktuba sai wacce take farilla da za a yi to manzon Allah ya ce babu sallah sai malamai suka ce hunaka dilalatul ba. ga sallah muna gani ai na ga jiri to daga nan fahimtar malamai suka ga ban. sun ce la salata maqbula wa sun ce la salata kamila wanda ce la salata yusabu alaiha lallai ne an samu wata kalma an takdir sai malamai suka ce waɗansu suka ce tun nafilar da kake yi har iman yace Allah da akbar wannan sallar ta baki ko ka kika ta hakikata ko baka kika ta ta baki in za ka iya wani da kafin da ya gabata da ikama za ka iya yi wa'ayin suka ce ladan na cewa Allahu akbar Allahu akbar tun nafilar da kake yi ta ko menene dalilin ku dauka ce a can ma haka kima ta yi kika ta amma a gurbuce ai dalilin mu shine ai a ce wala tusilu a'malaku kada ku bata ayyukan ku sai ta ce a yau ai ba ke bata aiki ba yanzu shari'a ce ta bata aiki manzo Allah ne ce la ta illa al-maktuba dan ne suka ce dan manzo Allah yake ma takarraba ilayya abdi bi shay'in habba ilayya al-maqbaratu alayhi ولا يزال عبدي يتقرب الي في حتى تكبر yace babu wani aiki da bawa zai taba yi da ni ko baki da ni fiye da abin da na faranta ba akan haka kana tare da liman Allahu akbar ne ki sai wannan kabbarar arma ta ta wuce ga maka awa ɗaya kana lafiya da dawo Allah dan sarar sun kasance saboda tsananin kwaɗayin samun takbiratul ula radda mutum ya zo dafi har ta kabiratul ula imai ta Allah ba kuma ya fara fatiha ko kaga kace Allah akbar wallahi sai an bi da gida ai ma ta ai ma ta jiya sai haka saboda tsananin son a samu takbiratul ikra shi ne inda kuma sirrin tsananin jin kada komai ya hatta kabiratul ihram ranka kana shigowa da mai ya Allah akbar fatiha ya kama ko bai kama fatiha ko sai Allah akbar an ka gama sallah sai mun je mu yi ma ta mu yi ma ta jiya kai kasa zai ibn musayyib yake shekarar arba'in sallar jami'i wuce shi masallacin ma'aiki aka ce lokacin da aka yi fitinan karami ta kai yake suna nan makale koye a cikin wani kawar malamai suka ce in aka fara sallah ba sai ka ba hanya liman na sallah kai ma kana lafiya wannan suka ce sallah ma ta bace ibn hazm yake ko kai ma ko ba kai sallama ta bace wai kuma da mai suka ce kun ka shiga wala tusiru a'malakum kar kuma ta yi ku ku tuka suka gaggawa sai suka raba maka ka kai kana fassar gaggawa ka gama kana hankalinka na wurin liman hankalinka na wurin sallah ma'ana za ka yi sallah ba ka da komai a ciki malamai suka ce ana liman na kafara sai kai ka sallah ne sallah ka ne ka shiga tare da liman dan lokacin har kai ka kace mai Allahu akbar takbiratu ihram ko ka sallame yace wannan nazira da kake kafaran da kai ya yawa da abin da kake za ka samu yasa ku da kuka a dan maka ku fadar ya cika na filan dan ya ce da imam saboda Allah ya ce wala tusilu amalakum sai su ma kuka ce ai cewa yi kada ku bata ayyukan ku kuka fara wannan aiki shar'a ce ta ba bata ki dan me manzo Allah ya ce idza uqimati salatu har aka sai ta da sallah ne ta da ce Allahu akbar Allahu akbar ta Allah har kai karshe ta ce limai Allahu akbar duk wata nafila da kake yi ta ce in ka zo ka sallame ko ka sallame ba ta yasa duk sa na zaro sallar asuba ba gwaninka ne da tsaya baya ka ka ba ta samu sannan ka raba hankalinka ana tare kama sai ka bar wannan raka'a ta yi fajr kai ana gama sallama in dai masallacin ba yau ne ba wanda zai masa sai kai na tilan in kuma ba za ka iya ba sai ka hakura bayan lokacin da rana ta hudu sa'annan sai kai sallar ka ba wanda ya hana manzon Allah ya gani wani yayi haka ya tambaye yake raka sai fajr ne ban yi ba sai da kaza aka sallar ne da kaji ne yake shikenan to wa kuma zai masa fara لا يعجبني ما نفسه فقد له ما تذكر من ذنبه وعن ابراهيم قال قال صالح قال ابن جاي ولكن الله الحديث عنه مرانا فلما توفى يا يند عثمان يا الولاء زيتي هل احدثكم حديثا في سبب لما اقتربت من بعض الصلاه باربا والله بعد وتا ايه بدا من بعض من الباربا ما اتت ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يتوضا رجل يفتن وضوءه كل ولد يا الولاء يتوكل على الولد فان من جمع kyautata da lalata ya gama ya salla salla raka'a biyu tsakanin da Allah ke san da zo ya zaga yawo da shi ba ya yi sauki dan kana salla manzo Allah ce in aka kira sallah sai ka ya kudu in ana gama sai dawo ana tare ikama sai gudu ana gama ya kama sai dawo kana Allahu akbar sai ya fushi kenan kai ne ga sauran maganaiza kai ne ga sauran makaranci kai ne ga kasuwa kai ne shi sai ya tarwa kama aiki sab don karka samu cikakkiyar lada tare da cewa an san cewa ka tsaya kai sallah minti biyar a samu huduri minti uku a samu gafara minti biyu wannan minti biyu ba ka da koko ba ka da lada وشر له ما بينه وبين الصلاة حتى يصليها قال هو إن الذين هو يجي آية تسعة عثمان يفضل إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات su waɗanda suke koyi a cikin sai Allah ya kama su da wannan laifi بهذا نختم دراسة درسنا اليوم نسألك اللهم سبحانه وتعالى أن توفقنا في كل ما نأتي وما ندع وأن تجعل أعمالنا كلها صالحة لوجهك اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومجدنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وأمواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا منا صارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا ذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم